Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. Ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. mu Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya a yau Asabar biyar ga watan Oktoban shekara ta 2019. Ga labaran duniya mai karantawa Ibrahim Almasi Garba. 'Yan jama'iyyar Democrat a Majalisar Wakilan Amurka sun aika ma fadar shugaban Amurka ta White House macin bukatar takardu masu kunshe da batutuwan da ke da alaka da binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump. shugabannin kwamitoci uku na majalisar sun faɗi a wani bayani na jiya jama'a cewa sammacin ya zama tilas saboda fadar ta white house a ta bakinsu ta ƙi saurare kai koma bayar da amsa ga batun wato bukatun da aka gabatar mata sau da yawa na takardun da kwamitocin ke bukata don ta bayar bisa raɗin kanta haka zalika masu bincike na majalisar ajiyar jama'a sun aika da wata faɗaɗɗiyar buƙatar wasu takardu daga mataimakin shugaban ƙasa mai pence game da duk wata tuntuɓar juna da aka yi tsakaninsa da ƙasar ta ukraine suna nuni da rahotannin da ke nuna cewa akwai alamar wani hadimin pence din ya saurari tattaunawar da aka yi ta wayar tarho a watan yuli tsakanin trump da shugaban ukraine volodymyr zelensky wanda wannan tattaunawar ce musabbabin kafa kwamitin binciken yiwuwar tsige trump sojojin haya 'yan rasha wajen 35 ne rahotanni ke nuna an kashe a kasar libya yayin da suke yaƙi ma khalifa haftar jinar ɗin soja ɗin nan mai alaƙa da gwamnatin marigayi shugaba na libya muhammad gaddafi wanda ya ƙaddamar da wani yaƙi a farkon wannan shekarar kan tripoli babban birnin ƙasar ta libya inda nan ne fadar gwamnatin libya da duniya ta amince da ta take a cewar wata kafar labaran ƙasar rasha ga alama sojojin hayan na aiki nema bataliyar wagner wadda ke kwangilar samar da dakarun yaƙi wadda kuma yef gene ke tafi da ita wanda shi Prince din kai har ma kirari ake masa da wato kukun shugaba Putin saboda shi ke da kwangila mafi tsoka ta samar da kayan abinci ga fadar shugaban rasha ta kremlin to karfa sha'afa adashin labarai ne daga sashen hausar muryar amurka a birnin washington dc ofishin babban lauyan hedkwatar tsaron amurka ta pentagon ya umarci jami'an pentagon ɗin da su gabatar da dukkanin takardu na bayanan sadarwa game da tallafin soji da amurka ta tanadar makasar ukraine saboda a shirya su a kuma adana su takardun na iya tasiri a binciken da majalisar wakilan amurka ke yi na yiwuwar tsige shugaban amurka donald trump game da batun na ukraine a wata 'yar takardar sako ta je jama'a babban lauyan hedkwatar tsaron amurka paul ne ya ce akwai buƙatar a ta bakinsa a nemo a tattaro a kuma adana dukkanin takardun da ke da alaƙa da tallafin soji da amurka ta tada dama ƙasar ukraine saboda yiwuwar a buƙaci irin waɗannan takardun kamfanin manhajar lataroni na microsoft ya ce wasu masu kutsen manhaja waɗanda ke da alaƙa da gwamnatin iran sun auna manhajar ajiyar bayanan kwamitoci ko kwamitin yakin neman zaben wani dan takarar shugaban kasar amurka to amma ba su yi nasara ba a wani bayanin da aka ko ya buga a shafin yanar intanet a jiya jama'a kamfanin ya ce masu kutsen sun yi yunkurin shiga ma'ajiyar bayanai na mutane 141 ciki har da na wani kwamitin yakin neman zaben shugaban kasar amurka da na wasu ma'aikatan amurka na da da yanzu da kafafen yada labarai da kuma wasu 'yan asalin iran din da ke amurka ɗaya daga cikin shugabannin addinai mafiya tasiri a ƙasar iraki ya yi kira ga gwamnatin ƙasar da ta rusa kanta yayin da masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati suka taru a birnin bagadaza a rana ta hudu ta zanga-zangar wato kin rashin gwamnati din kamar wato nuna kin jinin gwamnati din game da rashin ayyukan yi da rashin ingantattun abubuwan more rayuwa da kuma alwanda hannu. kenan kuka saurara. To madalla har yanzu kuna tare da sashen hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsaka mai wuya amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna. Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin Hajiya Hadiza Kasim, tsohuwar jami'ar babban bankin Najeriya da ake kira CBN a takaici, wadda ta kai matakin darakta kafin ta yi ritaya. A cikin hirar da na yi da ita, Hajiya Hadiza ta fara da ba da ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta. An haife ni shekaru hamsin da shida da suka wuce. kuma da yardan ubangiji na fara firamare na a wani makaranta da ake kira seven day adventist primary school a garin jos daga nan muka yi aji biyar ba su da aji shida da bakwai tun da a lokacin mu ana aji shida da bakwai eh. sai kuma aka maida ni methodist primary school shi ma a garin jos to daga nan da ikon allah sai na samu admission kuma na shiga saddauna memorial secondary school a garin jos nan na ci gaba har na ƙara karatuna sai kuma na samu shiga school of basic studies a nan zaria abu 1980 zuwa 1981 daga nan kuma na gama school of basic studies sai na miƙe kawai um, degree program ina Sai can sai na karanta bsc international studies a lokacin alhamdulillahi mun fito da kyakkyawan sakamako a lokacin to ana nan sai aka tura ni motan kasa Legas. Eh. nitel kenan na da da aka aka rufe yanzu to daga nan ban ji daɗin aiki na a gurin ba sai Allah ya sa sai aka canza mani sai aka maida ni central bank to a nan central bank a lagos na gama nysc na to kuma da Allah ya ya kaddara mani sai kawai aka ɗauke ni aiki a nan gurin. A Central Bank ɗin? A Central Bank of Nigeria a nan Lagos. To dai ina ji nan aiki na ya fara daga shekara alif dari tara da tamanin da biyar 1985 kenan. Allah sarki. Haka dai ne ta aiki ta aiki tare da su har na haɗa shekara talatin da uku. Kina aiki a wurin? Wato na aiki da su. Ina aiki a Central Bank. tun daga senior supervisor Allah ya ɗaukaka ni ya kai ni matsayin deputy director. Ina deputy director bara June 2018 kenan ko? Eh. Sai kuma aka ba mu daman muna so za mu bar aiki a kan kanmu za mu iya bari amma za a ƙara mana girma. To dama matsayin da zan sake samu shine na director kuma an eh. bani sai kawai sai na sa takardar eh, dakatar da aiki. Allah sarki. To, eh, ji takai. tarihi na kenan makaratu da kuma aiki. To ranar talata da ta wuce, Najeriya ta yi bikinta na cika shekaru hamsin da tara da samun 'yancin kai kuma ke kin kwashe wajen shekaru talatin kina aikin nan na banki. shin ko hmm. akwai wasu fannoni ko wurare da kike gani ya kamata a ce gwamnati ta yi gyara a fannin aikin banki eh, ba ma aikin banki ba aiki gaba ke daya hmm, yanayin ayyuka a najeriya kenan fannin kiwon lafiya fannin ilimi hmm. musamman mu a arewa don yanzu yaran da ba su da ilimi wa'anda ba sa cikin makarantu irin na boko din nan ba na islamiyya ba ba su da adadi hmm. bacin haka kamar na bar aiki nake jami'ar eh, imantar da jama'a ga baki daya kan harkan hada-hada na bankuna eh. mun fara kyakkyawan tsari tun lokacin mai martaba da ya zo yana gwamna ya kawo wannan eh, policy na financial education din hmm. mun samu ci gaba kwarai da gaske amma har wa yau mutanenmu na arewa su ne baya wallahi kinga maryam ina mm. da abu da nake faɗi idan ka ilmantar da mata yar sai ilimi mm. aka koya mata hanyoyi na dogaro da kai mm. ba matan da za ta yadda a ɗauki ɗanta ko a ɗauki ɗan sa almajiranci duk wannan kuka da muke ta yi akan yara almajirai da ake wulaƙanta su ake azabtar da su ake nuna musu uh, angwama idan uwa tana da inda za ta yi ba za ta yadda a sa 'ya'yanta almajiranci ba. Hmm. saboda haka a wannan marra da muke ciki shekara hamsin da tara da samun 'yancin kai ya kamata yanzu kasashen a ce kasanmu na Najeriya ilimin 'ya'ya mata ga yanzu mun zama mu ne ma masu misali muna nuna ma duniya amma kin ya ci baya To ma sauraro a nan za mu da sa'aya a mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da ci gaban wannan hirar a madadin bakuwar tamu hajiya Hadiza Kasim da Miss Julie Gresham da ta taya na hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. idan ya ce makiyayan su je Kano duka su yi babu abincin. wa ba ina so shugaban kasa ya kokari ya bamu minista na livestock. Kaga kamar yanzu dauka ma misali a nijar Suna da elebaj. Wannan elebaj yana nufin minista of livestock. Wannan livestock su ne suke da nura da shanu gaba ɗaya kakakaf. Ya mutum yana so ya ci nama kullum bai da tunanin yadda ake samun naman nan. Shin an taɓa ana ruwan shanu ne ko tumakai? Me yasa mu ba za a ɗauke mu a tafi da mu a gwamnatin nan ba? sai dai mu tura mota bar mu da haƙi me yasa ake muna haka ne duk duniyar nan ba inda makiya yake shan wahala irin Najeriya a India bauta a shanu ake a Ingila in kana da saniya kullum ana baka fan biyar don kana samar da nama da madara abun da aka kashe muna shanu wajen ya fi miliyan ishirin. wani fulani an kashe masa ma saboda ba in ciki ya fada ruwa saboda ba abun da zai kiwo kuma saniya ko ka san abun da saniya take sha a kullum Jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da sado mu da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya. A shirin namu na yau za ku ji yadda za a shiga gonar wasu gononin arewacin Najeriya da ake ganin suna taimakawa ba kaɗan ba wajen haifar Fulani aksar matsalolin da suke fuskanta a Najeriya ciki har da wulakancin da ake cewa ana musu a wasu jihohin kudancin ƙasar. za ku kuma ji yadda ake mutunta shanu a wasu kasashen duniya da abin da ya sa fulanin najeriya suke mamaki yadda ba a darajar dabbobin na nasu ba da bayan duka wannan ku biyo mu ku ji ko jarkar ruwa nawa kowace saniya take sha a kowace rana To duk wannan batutuwan fa suna kunshi ne a cikin muhawarar da muke yi dangane da kudurin gwamnatin Najeriya na shirin nan na ruga da take son ta yi domin ta samar da su makiyaya wuraren da za su dinga kiwon shanunsu. Abinda wasu suke marhaban da shi wasu suna dare-dare a kansa wasu kuma suna cewa akai kasuwa ba sa so. muhawarar da ita ce wacce wakilin mu na abuja hassan mai kai ne shirya mana wadda kuma ake a tsakanin shugabanni biyu na kungiyoyin fulani wato rabar khalil muhammad bello shugaban kungiyar kullum allah ta kasa wanda baya son shirin na naruga da kuma alhaji gadar kwalalo shugaban ko kuma tsohon shugaban kungiyar mai allah na jihar benue wanda yake ganin watakila akwai wani alheri da za a samu a cikin shirin yau za mu tashi ne daga yadda shi honorable khalil bello ɗin yake bayyana mamaki har ma da jan haushi na ganin cewa a najeriya ba fahimci alheri da tana albarkatun da ke tattare a cikin mallakar shanu ba abin da ya ce tuni wasu kasashen duniya suka riga suka gano haka ana son dabbar tarin don me sai mu kaɗai za a shin dabban nan ba dukiya ba ne yanzu shugaban amerikan nan fa in ma kana da kwali ma kawai za a barka za ka taimaki kasar ya mai shanu dubu ɗari a shanu ɗari ko ɗari biyar ko dubu in banda ma arewacin najeriya muna ballagazar da dukiyar da allah ya bawo ba za ka bar shi zirare ya tafi kudancin kasar na har ghana kullum na faɗa dan Allah dan annabi gwamnonin arewa su daina fita suna tafiya kasashen waje neman mai zuwa ya saka jari su inganta wallahi arewan nan in kwanan nan na buga wani rubutu a daily post cewa arewa za ta iya tsaya da kafafunta ta rayu ta daidai ba tare da man fetur ba amma in da kiwo amma in babu dabbobi walla ba za ta tsaya da kafarta ba to don haka daina neman maman fetur a inganta kiwo arewa kawai garis gololo idan muka ɗauki duk waɗannan abubuwan da yake faruwa misali kai a tunaninka menene yanzu matsalar makiyayi yanzu matsalar makiyayi ka san su makiyayi yanzu ma matsalar da suke da su ta yi yawa akwai state wanda yake su kawai matsalar ma ba na makiyayi bane. suna da matsala da gwamnati shugaban kasa saboda a matsayinsa na fulani akan wannan su ma za su bi su rama akan makiyayi saboda shi makiyayi ba shi da magana yan jarida ba shi da gidan rediyo da zai yi ba zai je ko ina yi ba ba zai aika wani test ba bai san ma ya test ba to kaga wannan akwai matsala kuma daga an ga wani abun aika zai sai ce ba fulatani ne kawai yanzu kama jihar Benue suna so ya shanu dole sai sun zo lafiya maimakon da suna da international cotton market babu ita yanzu ta rushe don ba masu shanun ma to kaga irin wannan akwai matsala ai innawa ba ina so shugaban kasa ya kokari ya bamu minista na livestock na ɗaya dai muna cikin siyasa na biyu kuma muna da abun dukiyar da ya kamata me yasa mu ba za a dauke mu a tafi da mu a gwamnati nan ba sai dai mu tura mota bar mu da haƙi me yasa ake muna haka ne kadil muhammad bello kun tura mota ta barku da yaƙi ai in kana neman ma wanda siyasa ta zama masa matsala nawa a najeriya shine makiyayi wallahi tallahi domin a lokacin soja idan mutum ya zo ya taɓa burtoli ko gurin kiwo da mun rubuta petition mun kai take ma da kansa ma zai fita amma sai a ce maka shugaban ward ne shugaban jam'iyya ne kwamishina ne wane ne wane ne babu yadda ka iya da shi don haka idan akwai wani jinsi na al'umma wanda dimkuraɗiyar ma gaba ɗaya dandazo kawai take a kansa shi bai san ma ana yi ba wallahi tallahi ne makiya domin na faɗa ma kashi ɗaya cikin ɗari na kasafin kuɗin ƙasar nan ba a sa wa kiwo kuma hadarin shine akwai gaza ta fiska tunaninmu da ma hankalinmu gaba daya ya mutum yana so ya ci nama kullum bai da tunanin yadda ake samun naman nan shin an tawaga ana ruwan shanu ne ko tumakai don haka arziki ne ake walakanta makiyayi al'umman nan da muke wakilta makiyaya na kabilu daban-daban a yi kokari kiwon nan dan Allah da annabi burtalolin nan da aka toshe mana wuraren kiwon nan da aka handame mana a yi kokari kowaye ya karɓe su ya mayar mana su amma wallahi wannan abin da suke faɗi na mana wai settlement wai kowace jiya ta bada eka kaza kaza kamar abin da fulani ne suke faɗa godu da kusel niwa to erena mo, mo, mo jira juɗa hokkadun wanda yake da naman giwa zai zauna yana jiran mai kurege gasa ya bashi shin kiwon nan ba shi da amfani ne taki yanzu dubu goma ne buhu ɗaya da takin gargajiyan nan ake amfani wajen noma da shanu ake noma tractor ba ta fita daga gurin kasa da dubu talatin idan kiwon nan babu shi arewan ta ruguje babu wanda noman ma kiwon nan ma ya fi noman ma inganci don za a iya shigo da abinci daga kasashen waje. Garis Godolo idan muka ɗauki wannan kikikaka da ake yi a yanzu idan misali zaka ga shugaba Muhammadu Buhari a ce ka gaya masa abin da ya kamata a yi domin a shawo kan duk wani matsaloli me zaka ce masa eh ni kamar in zan ga shugaban kasa zan gaya masa abu kashi biyu ne na ɗaya dai kaga eh, da yawa makiyayan an bar su a baya ɗari bisa ɗari ya kamata su kansu yanda aka ɗauki manoman na su ma a ɗauke su me yasa za a ɗauki taki a kai wani state ba za a ɗauka immunization na shanu a kai wa fulani ba me yasa su ba mutane bane su ba yan Najeriya bane ka san in dai barka daga baya mutane suka gani to in za a yi abu wani za su yi magana amma in daga farko an ɗauka wannan mutane su ma kashi ɗari fa duk naman da za a kawo a Najeriya daga cikin kashi tamanin na Fulani ne duk state in da ka gani za ka loda su a mota ina ake saye su ba fulani suke kawo su a kasuwa a saya ba in babu su ina za a zo a saya shanu eh, ana kawo na bangare da kasan waje su ma fulani ne ai in dai ba kawo su ba to me yasa ake kawo su yi karanci kenan daga wajen amma duk wani wanda ka gani ya kawo saniya in ka duba za ka ga ba fulatani ne me yasa ga kamar yanzu a misali kenan dauka ma misali a Niger suna da elebaj wannan elebaj yana nufin uh, minister of livestock wannan livestock su ne suke da nura da shanu gaba ɗaya kakakaf kowane shekara ana ba su magani ana ba su komi da komi da ya kamata a ba su duk kasashen nan na afirka haka yake yanzu gashi an sa trade fair. na free trade fiya na afirka me na fulani su free trade dina babu shi daga ciki free trade zone yes babu shi a cikin na fulani ko me yanzu za a yi ba za a kirga da mu ba in za a wani abu makiya nan ba za a sa su ba wannan laifin wani ne kenan yanzu laifin shugaban kasa ne ya kamata a samu wai shi ne ya kamata ya wannan magana magana gaskiya kenan Khalil Bello ah. da gaske wannan laifin shugaban kasa ne laifi nashi ne da na gwamnoni gaba daya maganar ita ce wannan fa ka duba dabbobi ka duba turbayar da suke shafa ruwa da dabba za ta shaho babu gashi nan ƙasa ce ƙasar ma ga sunan wannan duk hotunan dabbobi ne wanda muka je da rani muka ɗauki wannan aiki kuma mun rubuto mun sa hotunan nan mun kawo gwamnatin tarayya har yanzu ma abun ba mu ji komai ba wata bai ma iso hannunsu ba dabbobi ne ga sunan a arewacin najeriya nan mun yi sabe mun ɗauki musamman ƙwararru suka duba irin matsalar da dabbobi ke ciki muka rubuto muka kawo gwamnatin tarayya a taimaka wa rai ya sha ruwa gashi nan ƙasa ce suke sha duk duniyar nan ba inda makiya yake shan wahala irin najeriya a indiya bauta a shanu ake a ingila in kana da saniya kullum ana baka fan biyar don kana samar da nama da madara to inda zan ga shugaban ƙasa ko gwamnonin mu eh, amma kaje kafin ka ci gaba yanzu a najeriya nan dan adadin mu ai bai samu ruwa ya ce balle saniya to dan adam bai samu ruwa isasshe ba ai ni yanzu ba ba dan siyasa ba ne kuma ni ka san kullun iya gonar ka zaka noma ni ba ina magana akan sauran al'umma ai su suna da baki suna da kafa za su je su sai faro ma su sha saniya ko ka san abun da saniya take sha a kullun jarka uku take sha a kullun daya wallahi jarka uku take sha idan ka zo ka killace tan da suke faɗin rugan nan shin za ma su iya sama dabbobin tukunna abun da za su sha ne ba zai yiwu ba don haka inda ina da iko in ga shugaban kasa shawarar da zan bashi da ma gwamnoninmu gaba ɗaya shawarar da zan basu a takaice ita ce mu ba ruwanmu da baya ta wuce a ja layi amma nan gaba a gyara tafiya hisabin dabbobi kaɗai a lahira ta ishe su aiki dabban nan haƙƙi ne idan kana mulkin al'umma irin na su na umar da ɗan adam da dabba haƙƙi ne ka sama masa ruwan sha don mai shekara sittin muna da incin kai a ce ruwan sha ma kamar yadda kake faɗi ya gagari al'umma sai ruwan kuskus ake sha so magana ita ce gwamnati kasar ma gaba ɗaya tana tafiya kan ta ƙasa kuma wallahi wallahi ina tsoro zai wahala ƙasar nan ta ci gaba da tafiya nan da shekara bakwai gwamnatoci ba su tsaya ba da ma ta tarayyar gaba ɗaya. Garis Gololo idan muka ɗauki waɗannan shirye-shirye na gwamnatocin baya da suka gabata da wannan gwamnatin da take son ta yi shi a halin yanzu menene ake yi da ake zaman lafiya kuma ake bunƙasan al'amarin kiwo da sauransu wanda a yanzu ba a yinsa kaga lokacin da akwai burtali din gaskiya burtoli din in mutu ya tashi tun daga maiduguri har zuwa fatakwal hanya ne ba a noma kusa da hanya ne in yana tafiya da shanunsa ba wai shanunsa sun rage sun cika gona ba amma yanzu gaba ɗaya wannan wajen an nome shi kuma akwai wajen da yake wanda da gwamnati ta saya ma ta ajiye saboda kiwo kawai ina wannan wajen yake yanzu da yawa mutane sun je an basu suna noma a wajen nan kuma wayansu kuma sun yi gini a kai to tun da sun yi gini a kai a nema musu wani wajen da za su je su yi wannan abin mana babu shi to ka kuma in har abada in dai ba za a yi mutanen nan su kansu in ba a sama musu wajen da za su tsaya ba su yi kiwo su tafi da dabbobin su ai akwai matsala amma mishal yanzu gwamnan Kano ya ce shi yana so wannan rigan ya gwada rigan mu gani in ta yi kaga shi kenan wani sai sai su To a gaishe kuma malamai. To shi me bambanta shirin ruga na gwamnatin tarayya ta Najeriya da wanda gwamnatin jihar Benue ta taba yunkurin ta aiwatar a kan makiyayanta. Sannan me ya janyo lalacewa zamantakewa ne a tsakanin al'umma Fulani da mutanen wuraren da suka saba zuwa suna kiwo a wuraren. ta wani bangare ne gwamnatin shugaban mahmudu buhari ta shiga hanya a kokarin ta na tunkare waɗannan matsaloli na makiyaya da manoma ko ma me babban abin da ke haddasa rikici tsakanin su wannan bangarorin biyu wato manoma da makiyaya din wannan batutuwan ne muke fatar mu tunkare an allah kai makon gobe a shirin mu na gaba muna ko fata za ku kasance tare da mu yanzu muna godiya ga su bakin namu khalil muhammad bello da kuma shi alhaji garus bololo tare da wakilin hassan mai na da ya shirya mana muhawar a can abuja a madadin su ne ni ne aliyu mustapha Sokoto a washington mun baku lafiya madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku je mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu amina buhari auna ce ke cewa a wani lafiya.